Il y a d'abord cette disparité des pluies. Chaque fois, nous avons vraiment une rareté de Da farko akwai wannan matsala ta ruwan sama. A kowace shekara ana fuskantar karancin ruwa a Nijar. Matsala mafi girma ita ce ana bincike sosai a dakunan bincike, amma abin da muka gano shine masu gonaki ko manoma ba su san da haka ba. Tabbata a wani lokaci kungiyoyi masu zaman kansu da abokan hulɗa suna kawo irin shuka da aka inganta, sai dai babu cikakken bayani mai fahimtarwa. Na je ƙasar Rwanda, na ga idan kungiyoyi masu zaman kansu suka zo, suna aiki kafada da kafada da gwamnati. Wato ba a noma kawai suke suke saka kuɗaɗe ba suna saka kuɗaɗe a fannin bincike domin inganta irin shuka da kuma kara ƙara su ma'ana ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi suna aiki tare da manoma su ba su horo domin su kula da su a game da wannan sha'ani a nijar ana kimanta manomi ne dangane da kyawun gonarsa mutane suna da al'adar kwashe komi cawa da sauran abubuwan da aka bari bayan girbi a kai gida domin gona ta yi kyau alhali kamata ya yi a bar waɗannan abubuwan cikin gona domin su hana ƙasa ta zaizaye ana zowa a waye kan manoma a nuna musu yadda ya kamata kamata su yi amma abin bai dorewa bayan shekara ɗaya biyu zuwa uku sai su bar dubarar da aka koya musu su kuma ga tsohon aikin su idan kuka je maradi inda ake noma sosai za ku ga mamaki na gano cewa akwai jiragen dan karo na noma sosai sabbi da ke aje alhali cikin daji mutane na noma da hauya da kwasa da me za a kamanta wannan lamari mu rika saka manoma a cikin irin wannan tsari kamata yi ma'aikata na ƙananan hukumomi da na gunduma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu garuruwa dukkansu a dama da su bai dace in yi tanki in yi in yi wa manoma magana magana ba tilas sai an samu mutum da ke gane musu kuma ya san ra'ayinsu ya kamata kungiyoyi masu zaman kansu su rika yin tararraki tare domin su aiki a fanni daya da aka kayyade domin ganin cewa nan da shekaru uku masu zuwa noma da kiwo sun bunƙasa a Nijar.